assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka barka mu da sake saduwa a tafsirin alkur'ani na wannan shekara cikin wannan wata na ramadan a yau sha biyu ga watan Ramadan na shekara 1441 bayan hijira biyar kenan ga watan biyar na shekara ta 2020 miladiya karatun jami'ar abubakar ta fawa kwalewa masallacin kenan wanda wannan shine darasi na goma sha uku a cikin darussanmu domin wannan wata mai albarka muna fata allah ubangiji ya karba mana mai kyau ya kuma gafata mana kurakurai ya saka da alkhairi ga dukkan waɗanda suke yin hidima domin yaɗa kalmar allah da kuma ganin wannan karatu ya samu nasara tun daga kan wato kwamitin shura na jami'ar abubakar ta fawa balewa da dukkan al'ummar musulmi ma'aikatan jami'a da kuma shugabannin wannan jami'a da kuma dukan waɗanda suke watsa wannan karatu tawa'un ta wayoyinsu ko ta sauran kafofi sawa'un kuma kai tsaye ko kuma daga baya sawa'un kuma waɗanda suka ɗauki nauyin hakan da kuma waɗanda suke sauraro dukkan mu da mu da muke karantawa Allah ya tara mu a cikin albarkar alkur'ani ya gafarta mana kurakuranmu ya kuma ba mu lada ya saka mana da jannatul firdaus muna kuma addu'a Allah ubangiji ya kawo mana sauƙi na wannan annoba da duniya take ciki wadda ƙasashen musulmi da yawa suka jarrabu da wannan annoba Allah ubangiji ya kawo mana ta ya gafarta waɗanda suka mutu ya kuma bayar da lafiya ga marasa lafiya muna karatu har yanzu a cikin suratu yunus alaihi salam wanda yau za mu tashi daga aya ta saba'in aya ta tamanin da uku ko wajen faɗin Allah ta'ala fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumi aya ta tamanin da uku kenan insha Allah mai Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يأتيهم أن فما آمن لموسى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يأتيهم أن يفتنهم أن يفتنهم فما آمن لموسى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم ألا لما يوكا يسهر قواه وإن فرعون لعالم في الأرض وإن إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah maɗaukakin sarki ya ce fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum wa inna fir'auna la'alin fil ard wa innahu lamin al Allah ce ba wanda ya yi imani daga cikin mutanen annabi Musa illa zurriyatun min qaumi sai dai waɗansu ɗan tsiraru ko kuma waɗansu matasa daga cikin mutanensa ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum saboda tsoron da suke yi daga fir'auna da shi da manyan jama'arka an yaftinahum saboda kada su fitine su ko kada su musu azaba wa inna fir'auna la'alin fil ard lallai shi fir'auna ya kasance wanda yake da ɗagawa da girman kai a bayan ƙasa wa innahu laminal musrifin kuma lallai fir'auna ya kasance daga cikin masu wuce gona da iri wa qala musa ya qaum Allah ya ce annabi musa ya ce da mutanensa ya ku mutane na in kuntum amantum billah in dai kun kasance kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu in kuntum musulmi, don haka ku yi tawakkali gare shi in dai kun kasance musulmi fa qalu sai suka ce ala tawakkalna ga Allah muka dogara rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin ya Allah karka sanya mu mu zama mu ne fitina ga mutane azzalumai wa najjina bi rahmatika min al-qawmi al-kafirin kuma ka tserar da mu da rahamarka daga mutane kafirai waɗannan ayoyi ci gaba ne daga abin da Allah ya fara bamu labari cikin abin da muka karanta a jiya na kissar annabi Musa da shi da Fir'auna da yanda ya sha Maya da Fir'auna domin ƙoƙarin ceto ɗan uwansa ɗan banu isra'ila waɗanda suka yi imani to shine Allah ke cewa daga cikin gwagwarmayar annabi Musa fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumi ba waɗanda suka yi imani da annabi Musa duk da ƙoƙarin da ya ta yi na wa'azi ɗin nan da ƙoƙarin da ya ta yi na shiryarwa ɗin nan amma Allah ya ce ba wanda ya yi imani daga cikin mutanensa illa zurriya sai dai kawai wata zurriya me ake nufi da zurriya asalin ma'anar zurriya shine wato abinda mutum zai bari a bayansa to Allah matsaukin sarki a nan abinda yake nufi da zurriya kamar yadda malamai da yawa suka ce shine wato sai dai ɗan kaɗan daga cikin mutanensa bima kamar yadda Allah yake ce wa ma amana ma'ahu illa kalul ko kuma ya zama ma'anar zurriya shine a shababu min kaunihi matasa daga cikin daga cikin mabiyansa daga cikin mutanensa bi ma'ana min bani isra'il waɗannan su ne ake nufi da zuriya wato kenan duk ƙoƙarin da ya ta yi ba a samu mutane da yawa sun yi imani da shi ba saboda tsoron da suke ji na yin imanin da kuma akibar hakan sai zama sai dai matasa masu jini a jika waɗanda su ba sa tsoro kowace gwagwarmaya da su za a iya bugawa su kan sun iya bin annabin musa waɗansu kuma suka ce ma'anan wannan in ya zama damirin illa zuriyatun min qaumihi annahu ya'udu ala Musa alaihi salam kenan wasu kuma suka ce a'a ya'udu ala fir'aun ma'anansa illa zuriyatun min qaumi fir'aun sai dai waɗansu 'yan tsiraru matasa daga cikin mutanen fir'auna wanda ya haɗa daga wakala rajulun mu'minun min ali fir'aun da su matar fir'aunan da sauransu amma zancen da ya fi ƙarfi a wurin malaman tafsiri shine ana magana akan mutanen annabi Musa banu Isra'il ba kowa ne ya iya yin imani da shi ba saboda halin da ake ciki na tsananin wahala da tsoro da fargaba akan tsananin tsoron fir'auna Allah ya ce karka yi mamakin haka ga yanda ba a samu da yawa sun yi imani ba saboda wa inna fir'auna la'alin fil ard fir'auna nan fa ya gawurta a bayan kasa bi ma'ana wa innahu lajabbarun atin mutakabbirun fil ard fir'auna yayi nisa ya gawurta a wajen nuna wato karfi da isa da girman kai da cikan mulki a bayan ƙasa wa innahu lamin al-musrifin aw innahu lamin mutajawizi hududillah yana daga cikin wanda suke wuce suke ketare haddodin Allah yayi nisa a haka dama Allah ya faɗi abubuwa da yawa akan fir'auna a wurare da yawa cewa fir'auna ya gawurta inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum da kuma inda Allah madaukakin sarki ya ce wa fir'auna bil autad alladhina taghaw fil bilad fir'auna ya gaburta a bayan kasa fir'auna ya yi ɗagawa a bayan kasa ba irin yanda yanzu dan tsiraru ke cewa su ba su ma yarda da Allah ba a'a shi fir'auna ya mai takara da Allah ne ya ce shi ma Allah ne daga baya ma ya ce zai yi yaki zai kai hari ga Allah la'alli aqtali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu min al-kadhibin yace zai je ya yaki ubangijin annabi Musa daga baya ya zo ya ce ana kumul a'la ni ne ubangijin ku mafi ɗaukaka in ma akwai wani to ni ne babban to wannan shine ma'anar wa inna fir'auna la'alin fil ard lalle fir'auna ya gawurta wajen ta'addanci da girman kai da bunƙasa a bayan ƙasa wa innahu laminal musrifin kuma fir'auna ya kasance daga cikin masu israfi da wuce gona da iri wannan aya abin da take koya mana shine muhimmancin da matasa suke da shi a cikin kowane al'umma kowane annabi ana samun mutane su yi imani da shi amma kowane annabi ya fi samun matasa kuma ya fi gadara da matasan domin sun fi taimakonsa shi yasa annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ci gajiyar matasa a zamaninsa waɗanda da su aka jihadi da su aka gwargwamaya da su suke zuwa da su yake turawa wato a matsayin jakadu lokacin da ya tura jakadu zuwa Habasha da lokacin da ya tura jakadu zuwa Madina da lokacin da ya rinka tura jakadu da aike zuwa ƙasashe da dama na duniya a zamanin dukkansu matasa ne suka rinka shiga gaba a cikin wannan hidima sannan su ne waɗanda suka tsaya kusa da manzon Allah sallallahu alaihi sallama nasaruhu wa azzaruhu suka taimake shi suka karfafe shi to wannan ya zama kalubale ga matasa na zamanin mu ku yi amfani da ƙarfin ku wajen ci gaban addini ku yi amfani da basira ku wajen kaifafa tunanin mutane akan yadda za a gane ubangiji da sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa sallama a bauta wa Allah kuma ai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan ku yi amfani da karfin ku wajen hidima wa addini in ana neman karfi wajen gine-ginen abubuwan addini ana neman karfi wajen tafiya da awa ana neman karfi wajen gwagwarmaya domin kwato wani yanci na musulmi to duk a rinka ganin ku a gaba wannan shine wato damar da Allah ya baku kamar yadda Allah ya bayar da damar nan ga waɗanda suka gabace ku kuma suka ci moriyarta Allah madaukakin sarki ya ce illa zurriyatun min qaumi fir'auna min qaumihi ala khawfin min fir'aun duk da cewa ana tsoron fir'auna amma su haka suka tsaya kyam suka bi annabi Musa suka taimake shi Allah ya sannan muna fahimta a cikin wannan ayar cewa tsoro yana iya sa mutane su kasa imani wannan yana nuna yadda aminci da zaman lafiya yake da muhimmanci ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum tsoron da suke ji a kan fir'auna ya sa wasu da yawa ba su yi imani ba wannan ya nuna mu gode wa Allah da muke cikin zaman lafiya muke da yanci na addini Ƙasashe da yawa in kai la'akari da yanzu yadda kasar China take takura wa musulmi da yawa akwai da yawa daga cikin mutanen da suna so su yi addinin amma dama bata ba su ba saboda rashin yancin addini shi yasa mu gode wa Allah da muke cikin ƙasashe da har Allah ya bamu damar da za mu yi addinin mu kuma ba a tsangome mu ba wannan kuma ya zama ƙalubale ga dukkan matasa cewa in Allah ya ba ku dama kuna yin addinin ku a ƙasar ku to ku yi haƙuri ku bi abubuwa sannu sannu kar ku ce za ku ɗauko damin da ba za ku iya saukewa ba kar ku ɗauko kayan da ba za ku iya wato ajiyewa ba ku je ku kwaso wata fitinar da za ta zo ta yi tsanani kuna ganin cewa sai an yi addini kacokan alhali ba zai yiwu ba sai iya ɗan abin da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara waɗansu ba su ma samu damar ma su faɗi kalmar shahada ba ku kun samu wannan Allah ya amintar da ku to lallai ya kamata musulmi su bi abubuwa a hankali musamman matasa kada su shiga abubuwa irin na ta'addanci da zai iya sa a ƙarshe ɗan abin da ake da shi ɗin ma a rasa su ɗin kuma a rasa su su ba su samu damar sun yi addinin ba kuma su ba su rayu ba Allah ubangiji ya sa mu dace to Allah ya ce wa qala Musa ya wa qala Musa ya kaumi in kuntum amantum billah annabi Musa ya ce ya ku mutane na in dai kun kasance kun yi imani da Allah ne fa alaihi tawakkalu to ku yi tawakkali gare shi in kuntum muslimin in dai ku musulmi ne ma'ana wahalhalun da ake sha da tasku da kuke sha da rashin kyanci da takuri da matsi da kuke samu daga fir'auna da rundunoninsa ku yi haƙuri akan haka ku dogara da Allah kamar yadda yake faɗa a cikin suratul araf innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi ƙasa ta Allah ce Allah zai gadar zai gadar da ita ga wanda ya ga dama haka ku ci gaba da yin haƙuri ni ma ina ba ku haƙuri amma ku dogara ga Allah wannan shine babban makamin mumini duk lokacin da aka yi magana kan imani to in kai imani sai ka dogara ga Allah saboda akwai kalubale da yawa a cikin imani dole sai ka dogara ga Allah sai ya zama abubuwan guda biyu sun tafi tare ga imani ga dogaro ga Allah amma imani da tsananin hamata da jin cewa ka zai iya sa ka yi ba zai iya sa a yi ba sai dai a dogara ga Allah har Allah ya kawo sauki har Allah ya kawo canji idan ana cikin matsi Allah maɗaukacin sarki ya saba haɗa imani da tawakkali fa'buduhu wa tawakkal alai rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa wakila ah, abin nan eh, da sauran ayoyi da Allah maɗaukacin sarki ke magana akan cewa wato in mutum yana da imani to lallai kuma ya zama wato ya haɗa da tawakkali qul huwa rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna don haka sai annabi Musa ya ce in kuntum muslimin in dai ku musulmi ne wanda ya nuna cewa rashin tawakkali ga Allah yana iya rusa musuluncin mutum in mutum ya dogara ga Allah to lallai zai tsaya da imaninsa amma duk wanda ya dogara ga wani Allah yana gani wani ne zai iya wato saba masa sauki a cikin al'amari ba Allah ba to wannan yana iya rusa musuluncinsa kamar yadda Allah ya ce fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin fa qalu ala allahi tawakkalna sai suka amsa kamar yadda ya umarce su suka ce ga Allah muka dogara ai alallahi i'tamadna akan Allah ne muka dogara ga Allah ne madaukakin sarki muke neman sauki a cikin al'amarin mu suna addu'a suna cewa rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin ya ubangiji mu karka sa mu zama fitina ga mutane azzalumai me ma'anar la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin waɗansu malamai suka ce ma'anar fitnatan bi ma'ana maftunin rabbana la taj'alna maftunina bil qawmi zalimin Allah karka karka fitine mu karka sa mu zama a hannun wato azzalumai za a fitine mu Allah ka tsare mu daga fitina kenan Allah ka tsare mu da sharhin su Allah karka ba su dama akan mu ballantana mu wahala to kullum mutum ya nemi sauki kar ya ce ai koma a wace hanya shi dai ya mutu a mutum ya nemi sauki wannan shine abin da ya dace da faɗin Allah ta'ala rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin wannan suka ce ma'anansa wato rabbana la taj'alna sababan li fitnatil qawmi zalimin Allah karka sa mu zama sababin da zaka fitine su bimana la tusallituhum alaina fayaftinuna kada ka ba su daman da da za su fitine mu su mana azaba a Allah karka dora su akan mu waɗansu suka ce ma'anar ma'anarka shine ya Allah karka sa mu zama fitina a gare su ta yadda za su rinka jin cewa za a iya taɓa musulmi kuma a masa kowane irin wulakanci kuma a kwana lafiya in ka ba su dama suka mana wannan zai sa su ɗauka cewa su suke kan gaskiya ba mu ne akan gaskiya ba kaga ya zama babbar fitina wasu suka ce ma'anarta Allah karka fitini wasu da mu karka sa a yi mana azaba ta yadda waɗansu kuma za su ji tsoron abin da aka yi mana su yin imani kamar yadda aka faɗa a baya ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum shi yasa suka ce la Allah fitnatan kada ka bayar da dama mu zama fitina ta yadda waɗansu ba za su yi imani ba in sun ga abin da aka yi mana in ka haɗa shi dai gaba ɗaya ma'anarta Allah maɗaukakin sarki karka fitine mu karka kama mu da abin da wato waɗansu azzalumai suke aikatawa ya zama kuma mu ne muke amsa wato wahala wanajjina bi rahmatika min alqawmil min alqawmil kafirin kuma ya Allah ka tsare mu da rahmarka daga mutane kafirai bimana wa anqidna ya Allah madaukakin sarki ka cetar da mu ka tsare mu wa kallisna wato abin nan ka fitar da mu min alqawmi zalimin daga min alqawmi kafirin daga mutane kafirai bi rahmatika amma da rahmarka to sai Allah ce wa auhayna ila Musa wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa li qaumikuma bi misr buyuta وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين نعم ubangiji maɗaukacin sarki yace wa auhayna ila Musa wa akhi sai muka yi wahayi ga annabi Musa da dan uwansa muka ce da su an tabawwa'a li qaumikuma kuma misra buyutan cewa wato ku samar da gidaje wa mutanenku a misra ku samar musu da matsuguni a misra waje buyutakum qibla kuma ku sanya gidajenku su zamo masallatai wurin sallah wa aqimu salah kuma ku tsaida da sallah wa bashiril mu'minin kai bishara ga mu'minai wannan aya tana da muhimmanci kwarai da gaske wajen hukunce-hukuncen da suke cikin ta shi yasa muka kaɗaita ta ita kaɗai daga cikin sauran ayoyi ubangiji yana faɗa dangane da abin da ya kasance tsakanin annabi musa da mutanensa cewa allah maɗaukakin sarki ya ce wa auhaina ila musa wa ahihi mun yi wahayi na umarni da annabi musa da ɗan uwansa annabi haruna kenan wa shi shine harun kamar yadda ya ce haruna akhi an tabawa a kaumi kuma bin misra buyuta bi ma'ana an ne kaumi kuma buyutan fi masar ku sanya ku samar da gidajen zama ko matsugunai na wanda za su zama kamar tudun mun tsira ko mafaka a cikin misra wannan kamar yadda malaman tafsiri da tarihi suka ce tsananin da ya sa mutane suke jin tsoron imani a zamanin fir'auna duk da cewa ana zaune a Misira da shi da su wannan misran tana karkashin fir'auna ne da Allah yake magana anan kamar yadda Allah ce wana da fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misr tana hannunsa ne shike rike da mulkin ta to amma kuma ya matsa musu sosai ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum nau'ukan azaba kala kala kum su'al azab to daga cikin wannan ne sai Allah ya ce mutane su fita daga gidajensu annabi Musa da Haruna su sama musu waɗansu wuraren da za su iya fakewa su fuye ta yadda ba za a iya gane suna nan ba ko da an zo neman su ta hanyar azabtarwa da kisa da ake musu ba za a same su ba an fahimci wannan kenan sannan kuma Allah ya ce musu waje alu buyutakum qibla ku sanya gidajenku su zama qibla wani suka ce ma'anarsa waje alu buyutakum masajid tusalluna fiha ku sanya gidajen ku zama shine inda za ku rika sallah ma'anarsa shine la takhruju ila al-masajidi wal kana'is fa tusalluna fiha fa fatudraku kada ku rika fita zuwa masallatai da wurin ibada kar a kama ku a can sallu wa qarru fi buyutikum ku zauna a gidajen ku ku yi sallah a can shine ma'anar alu buyutakum qibla wasu ka ce ma'anar alu buyutakum qibla bi ma'ana wa tatbilu al-qiblata min buyutikum fatusallun ku rinka kallon alqibla shine baitul maqdis kuna yin sallah daga gidajenku duk dai ma annabi tana koma ga ku zauna a gida ku yi sallah sannan sai kuma wa aqimus sala ku tsayi da sallah wa bashiril mu'minin ka yi bishara ga mu'mini kowace gaba akwai darusa a cikin wannan aya gaba ta farko ita ce da Allah ya wahayi ga annabi Musa cewa su samar da gidaje da matsugunai ga mutanen su wannan yana daga cikin dalilai da ke nuna wajabci akan dukkan hukumomi da gwamnatoci su samar da gidaje ga mutane da al'umma wato haunin scheme yana ɗaya daga cikin manya-manyan manufofi na musulunci akan kowace gwamnati duk gwamnati yana ɗaya daga cikin wajibai nata akan mutane sama wa mutane waɗansu abubuwa waɗanda lalurar rayuwa ba ta yiwa sai da su manya-manyan lalurar rayuwa ko shine abinci da sutura da kuma wato wurin zama to wanda gwamnati ya zama wajibi a kanta za ta iya yi kai tsaye wa mutane shine abin da ya shafi food security da kuma shelter provision samar da abinci da kyautata hanyar noma da kyautata yadda mutane za su samu damar da za su iya yin noman da kwaɗaitar da su akan noman da sauƙaƙa musu da barbaru na noma yadda zai sa abinci zai wadata sannan yana daga cikin kuma haƙƙi na hukuma shine sama wa mutane hanyar da za su samu gidaje mutanen da suke da daman da za su iya ginawa a sama musu hanyar da za su iya samun kuɗi da za su iya yin gini ko a sama musu kayan aiki idan zai zama bashi ne bashin da za su iya biya ba tare da kuɗin ruwa ba a kuma sama musu hanyoyi da sana'a na aikin da za su iya samun daman da za su iya biya ɗin kamar yadda gwamnatoci da yawa suke yi ko kuma ya zama gwamnati ta samar da gidajen ta bayar da su ko kyauta ko ta basu a matsayin haya wajibi ne dai na gwamnati yana ɗaya daga cikin alwajibat da Allah ya ɗora na siyasa akan kowane wanda ya zama shugaba ga mutane shine ya sama musu matsuguni ya kuma sauƙaƙa musu hanyar da za su samu inda za su samu matsugunin da za su zauna waɗanda suke zama a cikin inda yake da haɗari ko zama a wuraren da za su iya zama ko a cikin daji inda babu tsaro ko a bakin ruwa inda zai iya zabtarewa ko kuma suke zaune a wurin da bai dace da ɗan adam ya zauna ba wajibi ne na gwamnati ta sama musu inda za su zauna wannan yana daga cikin ma'anan wato da Allah yake cewa tabawwa ali qaumi kuma bi misr tunda annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana su ne shugabannin addini kuma su ne shugabannin siyasa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato wa kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya banu isra'ila annabawansu su ne shugabanninsu na siyasa to shi yasa Allah ya ce wa annabi Musa a matsayinsa na shugaban mutanensa a addini kuma shugabansu a siyasa ya sama musu gidajen da su zauna don samu tsaro wannan ya nuna cewa wajibi ne akan hukumomi su kula da wannan bangare sannan da ya ce wa ja'alu buyutakum qibla ku sanya gidajen ku su zama su ne wuraren sallah kamar yadda malamai da yawa suka fassara ma'anar wannan yana nuna cewa ashe akwai dalilin da zai iya sa mutane lalura ta sa su zauna a gida kar su je masallaci wannan ku kaga ya dace da halin da yanzu al'ummar duniya suke ciki mutane da yawa suna ta tsoma bakin su akan al'amuran da ba nasu bane ba kasancewar su malamai ba ba kasancewar su wasu ma almajirai ba amma su ta rubuce rubuce a social media su ta tsoma bakin su akan abubuwan da malamai ne ya kamata su yi magana akai dukkan abubuwa na al'amarin addini bai kamata mutum haka kawai ya sa bakin sau ba tare da ya sani ba wala ta kufu ma laisa laka bihi ilm kuna sauraron malaman ku suna karantar da ku addini a komi amma ana zuwa karamar matsala irin wannan shi kuma gaba ɗaya malamai kusan sun yi ijma'i cewa a lokacin da lalura irin wannan da ta zo har hukumomi suka ce a zauna a gida kuna gani a ƙasashe duka haka ake yi amma mutane ɗan tsiraru sai su zo suna ta cewa an hana mutane sallah an hana mutane sallah juma'a me yasa me ku ne mutane da ba za ku yi la'akari da menene abin da malaman nan da suka karanta da ku suka sanar da ku Allah da manzonsa yanzu kusan kowa ya yi ittifaki a cikin su cewa halin da ake ciki ya kai lalurar da za ta sa mutane za su iya zama su yi sallah a gidajensu kuma an zo lokacin sallar juma'a mutum zai yi sallarsa ta azahar in akwai waɗansu mutane su yi jam'i ba laifi ba ne amma taruwar jama'a da zai iya jawo yaɗuwar cuta a irin wannan yanayi in dai har malamai suka bayar da fatawa to ku yi biyayya ga malaman ku wannan shine addini ko ba zai sa ku rasa komai ba a wurin Allah inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala in dai da kai mai kula da sallan ne to wannan zaman da kai a nan Allah ba zai rage maka ladarka ba zai baka tunda lalura ce ta sa wannan lalura tana kaucewa za ku ci gaba da yin ibada ku yadda kuka saba ga wanda yake bukata bari in karanta mana kai tsaye abinda Imam qurtubi Allah ya masa rahama yake faɗa dangane da wato matsala irin wannan a cikin wannan aya da kuma menene za mu iya fahimta a irin zamaninmu na yanzu ƙarƙashin tafsirin wannan ayar yake cewa matsala ta hudu wa idza tanazzalna ala annahu kana ubiha lahum an yusallu fi buyutihim idan dai mun fahimci cewa an halarta musu su yi sallah a gidaje idza kafu ala anfusihim in suna jin tsoro wa kawunan su فيستدل به على أن المعذور بالخوف وغيره wannan ya nuna cewa za a yi istidlali da wannan aya akan cewa duk mutumin da yake da uzuri na tsoro ko makamancin haka ya juzu lahu tarkul jama'ati wal jumu'a ya halatta a gare shi ya bar sallar jam'i ya halatta a gare shi ya bar juma'a wal udhru alladhi yubihu lahu dhalika uzurin da zai iya halatta wa mutum a ce ba sai ka yi sallar juma'a ba ba sai ka je jam'i ba kalmaradul habis kamar cuta wadda ta rike mutum a gida au khawfi ziyadatihi ko kuma mutum yana jin tsoron cutar za ta iya karuwa au khawfi jawli sultan ko kuma in ma ba haka ba mutum yana jin tsoron zaluncin wani shugaba fi malin au badan wanda zai iya taba dukiyarsa ko ya taba jiganzan jikinsa wannan da yana cikin abin da yake iya halatawa mutum ya zauna a gida ya yi sallarsa kuma Allah ba zai kama shi da laifi ba haka wannan ya zama yar matashiya ce a gare mu don Allah mutane su ɗauki al'amura da sauƙi kuma su yi biyayya ga malamai saboda sauƙin da ake kawowa wasu suna cewa ai in ba a yi sallah ba to ai an je kasuwa wannan babinsa daban wannan ba babinsa daban kai bai kamata a ce kai ne zaka gano wannan harkar wannan kiyasin ba malaman sun fi ka sanin wannan akwai amsoshi da yawa akan duk abin da mutum zai iya kawo na shubuha amma wannan ba lokacin kawo shi ne. don Allah mutane su yi haƙuri har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai kawo sauƙi na wannan al'amari yuta kum qiblatan wa aqimu sala ku da sallah wannan yana nuna cewa ba uzuri bane don mutum bai je masallaci ba a ce ya bar sallah dole ne a yi sallah a ko ina aka samu kai kuma a kowane hali mutum yake Allah madaukakin sarki ya ce fa in shiftum farijalan aw bana in ana jin tsoro ana iya yin sallah ko ana tafiya a kafa ko ana tafiya akan abun hawa ma ballanta na kai kana gida don haka wajibi ne a ci gaba da yin sallah kuma ɗaya daga cikin abin da zai kawo sauki na wannan al'amari a yanzu shine sallah waɗanda a wurarensu akwai sauki an ba su dama suna zuwa salloli na jam'i to in sun je su yi sallah kuma su nemi Allah ya kawo saukin wannan al'amari waɗanda ba samu wannan damar ba suna yin sallah a gidajensu? su su ma su yi sallah sannan su yi addu'a Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala ku rinka neman taimako a wurin Allah ta hanyar haƙuri a yi haƙuri da halin da ake ciki har Allah ya yaye sannan kuma a yi sallah sallah ma tana daga cikin abin da za su iya kawo sauki wa mutane daga cikin wannan hali shi yasa Allah ce wa atimus wa atimus sala وبشر المؤمنين كما بشارة كي بشارة المؤمنين الله يجي أقبع وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم نعم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك بك فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون الله يا البركة وبنجي ما أوكسين سركي يتشي وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا Annabin Musa ya yi addu'a yana cewa ya Ubangijinmu kai ne dai ka ba wa fir'auna da shi da mutanensa ka ba su ƙawa da adon duniya ka ba su dukiya mai yawa ta duniya ya Allah ka ba su wannan amma suna amfani da shi domin su batar su toshe hanyarka domin su ɓatar da mutane daga hanyarka rabbana kumis ala amwalihim ya Allah ka shafe dukiyarsu washdud ala qulubihim sannan ka kasar da zukatansu fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim don waɗannan mutane ba za su yi imani ba fa har sai sun ga azaba mai raɗaɗi Allah ya ce qala kad ujibat da'watukuma Allah ya ce haƙiƙa an amsa addu'arku fastaqima to ku dai ku yi istiqama ku tsaya can akan addini wala tattabi'an sabila sabilil la ya'lamun kuma kada ku bi hanyar mutane waɗanda su ba sa sani Allah ya ce wajawaz na bi bani isra'ila al-bahar sai muka ƙetarar da banu isra'ila muka ƙetarar da su tekun nan muka ƙetarar da su kogi wa فرعون وجنوده بغيا وعدوى sai fir'auna da shi da rundunoninsa suka bi su a cikin zalunci da ta'addanci hatta idza adraka gharaq har zuwa lokacin da wato halaka da dulmuya a cikin ruwa ta riski fir'auna qala sai ga fir'auna yana cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il nayi imani yanzu kam ga wannan da banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal muslimin kuma yanzu kan na zama musulmi al'ana Allah yake sai yanzu wa sai asaita ƙablu bayan ka riga ka saba a baya wa kunta minal mufsidin kuma ka riga ka kasance cikin mabarnata fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya a yau kan za mu tseratar da kai da gangan jikinka domin ka kasance ga waɗanda za su zo bayanka abin ɗaukan izina litakuna liman khalfaka aya wa inna kaseeran minan nasi an ayatina laghafilun Allah ya ce da yawa daga cikin mutane suna masu rafkana ne ga barin ayoyinmu waɗannan ayoyi suna nuna ƙarshen labarin fir'auna da yadda fir'auna ya ƙare tun daga faɗin Allah maɗaukakin sarki wa Musa rabbana lokacin da annabi Musa ya ga al'amari yayi yawa sai ya addu'a yana cewa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu al-mala shine ashraful qaum ya Allah ka ba wa fir'auna da shi da manya-manyan dan korensa da mazugansa da masu fada a jinsa ka ba su zinatan bi mana zukhrufan min al-hayati dunya ka ba su kayan ado na jin daɗin duniya min malazzatil hayati kiran wa amwalan bi mana wa amwalan ha'ilatan jazila ka ba su dukiya mai yawa fir'auna ya bar dukiya fir'auna ya tara abin duniya lokacin da ya gama Allah ya ce kam tarabu min jannatin wa uyun kai ka san nawa ne suka bari na daga gonaki da idan dunan ruwa makubbugan su wa zuru'in da kuma tsirrai wa zuru'in wa maqamin karim da kuma maqami da wuraren zama na karimci na girma wa na'amatin da kayan abubuwan more rayuwa kanu fi hafakihin wanda suke walwala a cikin su Allah ci duk wannan sun bari to shine annabi Musa yake cewa wannan dukiyar da ka ba su fali yudillu an sabili za su batar da mutane ne daga hanyar ka da ita wannan lamun din nan waɗansu malamai sun yi magana akan wannan wace irin lamun ce li yudillu an sabili shin ka ba su don su batar ko kuma ka ba su mai ma'anar lamun din waɗansu suka ce lamun din lamul akiba ce kamar ya yace lamul akiba bi ma'ana ataitahum amwalan wa akibatu isti'malihim wa istikhdamihim li hadhihi al-amwal an yudillu an sabilik ya Allah ka ba su dukiya amma ba karshen wannan dukiyar ga abin da za su yi ta wannan lamun din kenan wasu suka ce lamun din nan lamu kai ce bi ma'ana ataitahum amwalan wazinatan likai yudillu an sabilik kamar tambaya ce ya Allah ka ba su ne don su batar kana ta kara musu duniya kuma suna ta kara batar da mutane a ya Allah rabbana tumis ala amwalihim Allah ka shafe wannan dukiyar rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim ya Allah ka daure zukatan su bi ma'ana kasiha waj'alha kasiyatan ka ta zama ka zama ta kar ma sake imani kawai ka gama da su sai zama mummuna addu'a yake musu wa tumis ala rabbana ala saboda ba za su yi imani ba bi ma'ana la yu'minuna hatta yarawu al'adab ayanan ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba baro baro to wannan wannan ayar tana nuna mana fa'idoji kafin ta dai Allah ya ce qala qad ujibat da'watu kuma bayan wannan ayar kenan Allah ya ce lalle an amsa muku addu'arku fastaqima bi ma'ana fasbuta ala din alqayyim ku tsaya akan addini wala tattabi'an sabilal ladina la ya'lamun kar ku bi hanyar waɗanda ba sa sani wannan ayar ta farko wanda annabi Musa ya addu'a tana nuna mana muhimmancin addu'a in an shiga tsanani in an yi addu'a lallai Allah zai karɓa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum halin da muka shiga a ciki a yau duk duniya wallahi bai kai halin da annabi Musa da Fir'auna ai da shi da mutanensu suka shiga a ƙarƙashin Fir'auna ba amma ƙarshe Allah ya ba su nasara ya karɓi addu'ar su ya ce kad ujibar da'watu kuma mu ma mun yi addu'a Allah zai karɓa mu ci gaba da addu'a muna tadarru'i da tazalluli ga Allah Allah ubangiji ka karɓa mana addu'an mu ka fitar da mu daga cikin abin da muke ciki na kunci ya kuma addu'ar annabi Musa da yake cewa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zina ya Allah ka ba su dukiya ka ba su kuma kayan duniya don su batar da mutane dan adam galibi wanda yake batar da mutane zaka samu yana batar da mutane da dukiya ne yana musu barazana da abun duniya kuma galibin mutane shekan da shi yake rudar da su har har a iya canza su daga hanyar Allah kamar yadda mutanen karuna suke cewa wato abin nan eh, mutanen da ba su yi imani ba suna cewa kai wannan mutum an ba shi dukiya an ba shi duniya sai waɗanda suka yi imani ne suna cewa abin da yake wurin Allah ya fi yawa to mutane da yawa suna bata akan mutum in sun gaina da abin duniya sai su ɗauka abin duniyan shine alamar Allah ya yadda da mutum a yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'uru to wannan yana nuna cewa dai abin duniya ba shi ne abin da ya kamata ya nuna gaskiyar mutum ba ko yawan dukiyarsa inda haka ne da duk duniya sai su kafirce tun da kasashen kafirai duk su ne waɗanda suka fi arziki da kuma kayayyakin more rayuwa to Allah madaukakin sarki yake cewa ya ce kuma rabbana li yudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim ya Allah ka shafe dukiyarsu washdud ala qulubihim ka rufe zukatansu bi wa abin nan abin nan Allah ka yi ɗabbi a kan zukatansu kuma ka sanya ta zama ƙasashiya ta yadda ba za su iya imani ba idan annabawa suka yi fushi abu ya yi muni suna iya irin wannan addu'a saboda mutum zai ce ya zai addu'a kan Allah rufe zuciyarsu ka su yi imani in abubuwa sun kai ƙarshe ta yadda ya ga babu abin nan ba mai yin imani gaba ɗaya to in zai ya ɓaci ana iya irin wannan kamar yadda annabi nuhu alaihi salam shi ma da rai ya bace ce rabbi la tadhar ala al ardi min al-kafirin yara, Allah duk duniya kowa ma ka kashe su inda kafire ne to wannan yana halatta ai hakan abu ya kai makura to amma galibi annabawa ba sa iya sai da izinin Allah don haka wannan bai zama hujja ba ga mutum don ya ga waɗansu sun aikata wani abu ya addu'a ga halaka akan duk kafiran duniya Allah ya halaka su ko mutanen wuri kaza saboda an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayin irin wannan addu'ar sai ce inni lam ub'at la'anan inna ma bu'istu rahma to mutum gare ya addu'a kan Allah ya shirye su akan yayin addu'a Allah ya halaka su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza bai yi irin wannan addu'a ba ga mutanen ta'if yace ina fata Allah ya fitar da wanda zai yi imani daga cikin su da kuma mu koyi irin wannan ya zo muna jin tausayin mutane ko da ba sa da imani bukatar wata ce su yi imani sai mu yi addu'a Allah ya shirye da su sama da mu yi addu'a akan Allah ya halaka su shi yasa Allah madaukakin sarki yake nuna mana akan wannan shine abin da annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi amma in wuri yayi wuri abu ya kai makura to mutum yana iya wancan addu'ar sai dai kamar yadda muka ce ba ko ina bane yake zama a buɗe domin su ma annabawa da izinin Allah suke yi sannan kuma yana nuna mana in an yi addu'a Allah yana karban abin da ya ga dama ne fa shi yasa Allah bai karbi duka addu'ar ba cewa ya rabbana tumis ala amwalihim Allah ka shafe dukiyar washdud ala qulubihim ka rufe su katan fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim sai aka bar sai aka bashi na karshen amma na farkon ba a bashi ba duk da Allah ya ce kar ujibar da'watu kuma ai wa tumis ala rabbana tumis ala amwalin ba ai haka ba a shafe dukiyar ba so dan an shafe ai su kuma za su zo su yi amfani da dukiyar to Allah in kai addu'a yana tace ga wanne ne fi maka amfani sai ya baka shi yasa mutum in yi addu'a ya ce ka bamu mafi alheri saboda ta yiwu abin da kake roƙon ba shine alheri ba yanzu na annabi Musa ya yi addu'a ya ce a halaka su kuma a halaka dukiyar sai Allah ya halaka su ya bar dukiyar wannan dukiyar sai Allah ce kazalika wa na ha bani Isra'il da annabi Musa da dabbirin Isra'il sai suka ci amfanin dukiyar inda an shafe dukiyar kaga su ba za su samu ba qala da ujibat kuma. Allah matsaukakin sarki ya ce an karɓa muku addu'ar ku fastaqima ku dai ku tsaya abun fa'ida a nan shine Allah ya ce wa qala Musa rabbana waye addu'a annabi Musa ne ya addu'a amma da Allah ya tashi amsa sai ya ce qad ujibat da'watukuma an kafa muku addu'ar ku alhali shike addu'a malaman tafsiri nan kusan gaba ɗayan su suka ce ya nuna cewa annabi Musa yana addu'a annabi Haruna yana cewa amin sai aka ce in ana addu'a kana ce amin to kamar kai ma kana addu'ar ne shi yasa ake so in ana alƙanutu na cikin sallah ku rika ce amin don kamar kuma kun yi addu'ar ne in ana addu'a aka ɗaga hannu kuma ku ɗaga hannu ku ce amin in liman ya karanta fatiha aka ce amin kuma ku ce amin kamar kuma kun karanta ne wannan ya nuna yadda fa'idar amin take a musulunci cewa idan ka ce amin to kamar dukan ku kuka yi addu'a shi yasa Allah ya ce an karɓi addu'ar ku duk da mutum ɗaya ne ya addu'a sai Allah ya ce fastaqima ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون سألة وجاوزنا ببني sai muka سيمك da fir'auna a muka tsayar da bani isra'ila muka tsallakar da su wannan kogin wannan shine kogin nilu ake magana fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu fir'auna kuwa da yadda sun tsere lokacin da annabi Musa ya ce, Allah madaukakin sarki ya ce, da shi da mutanensa ya tashi da shi da mutanensa a cikin dare su gudu to Allah madaukakin sarki ya ce, fa asri bi ibadi laylan innakum mutaba'un da kai da mutanenka ku tashi cikin dare ku gudu da sun gudu fir'auna kuma ya kira mutane wannan bayanin sa dogo duk mun yi shi a cikin suratul araf ya kira mutane rundunar sa sun bi su za a je ya gama da su a lokacin su sun iso bakin ruwa fir'auna kuma ya iso to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana a surori da yawa wanda ba lokacin maimaita shi Allah ya ce wa annabi Musa ya daki sandarsa ya daka kuma ruwan na ya tsatsage kashi sha biyu mutane annabi Musa suka shiga suka tsira fir'auna kuma ya zo shi ma sai ya shiga yana shiga cikin wannan ruwar kuwa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce sai gaba ɗaya ruwan nan ya rufe ya rufe da su fa ya hun minal yammi ma ya hun ruwan nan ya lullube su to fir'auna hatta idan adraka hulgaraku sai da ya ga zai tsiran zai ga ya ga halaka ta zo fa sai na cewa nayi imani cewa ubangijin da bani isra'ila suka yi imani da shi nan shine ubangijin gaskiya kuma na musulunta to shine Allah ce a sai yanzu a baka isa ba ai ba a yi wa Allah wayo sai da kaga wato sai da halaka ta zo wa kar'a sai ta qablu bayan da kai ta barna wa kunta minal mufsidin ka kasance cikin mabarnata to Allah ba zai karba ba falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana anan Allah madaukakin sarki sai ya ce fal yawma nunajjika bi badanika a yau za mu tserar da kai da gangan jikinka li takuna liman khalfaka a nunajjika wadan suka ce ma'anansa bi ma'ana Eh, abun nan narfa'uka ilan najwa eh, abun nan eh, za mu daga ka zuwa kan tudun mun tsira wanda kuma shine almakanul murtafi'u min al-ard za mu sa ka fito gangan jikinka ya zauna a waje ta yanda za a zuwa ganka litakuna liman khalfaka aya saboda yan bayan ka ka zama musu aya da yawa daga cikin malamai na da suka ce banu isra'ila ne waɗanda annabi musa ya samu ya tsere tare da su suka riƙa cewa da gaske yanzu fir'auna ya mutu yanda fir'auna ya kai innan ka a ce fir'auna shine annabi Musa ya ce ku koma ku je ku ga gawarsa saboda Allah ya mun alkawarin cewa zai tseratar da gawarsa ita ba za ta zauna a cikin ruwa namun cikin ruwa abubuwan cikin ruwa su cinye gawar ba sai kun gani to shine sai Allah ya tserar da gawar sai suka samu suka zo suka gani galibin malaman tafsiri haka suka ce tama wani abin mamaki da wannan alkur'ani wanda zai ƙara mana imani da wannan alkur'ani shine bincike na baya-bayan nan na kimiyya da ya tabbatar da cewa wannan gawar tana nan har yanzu kuma wannan gawar an gano ta a yanzu haka kuma tana nan ma a ƙasar masar waɗanda suka samu daman zuwa sun je sun ganta daga cikin museum ɗin nan da yake birnin alfahira akwai wannan gawar wanda aka ajiye ta tana cikin wato abin nan a cikin wannan wurin ajiye kayan tarihi um, ga ɗan bayani dangane da wannan har zuwa ƙarshe-ƙarshen 19th century duk mutane waɗanda suke karanta alƙur'anin nan sun ɗauka cewa wancan fir'auna da ake magana za a tsere da gawarsa an yi ne wa mutanen banu isra'ila kawai su gani da Allah ya ce litakuna liman khalfaka aya don ka zama aya ga wanda za su zo a bayanka suna fassara da cewa sun gan shi zuwa lokacin daga baya kuma kamar yadda kowace gawa take ta lalace to amma kuma saboda wannan alkur'ani ya ƙara tabbatar mana da gaskiya mu yi imani da shi da ma waɗanda ba su yarda da shi ba in dai har sun yarda da kimiyya na zamani to zan karanta muku rahoto daga jaridar new york times da kuma arab news wanda aka buga tun ɗaya ga watan maris 2013 wanda suka sa labarin the story of morris morris Bukhari's inspiring conversion to islam wani babban likita ne da ake ce masa professor morris Bukhari wanda shi ne ya jagoranci wato tawaga ta likitoci waɗanda za su yi bincike akan wata gawa da aka tsinta wannan gawar bincike-bincike na archaeologists waɗanda suke yi a ƙasar masar wanda dama sun saba saboda samun tsofin asar na waɗanda masu mulkin baya na fir'aunoni suka riƙa yi a wato ancient egyptian civilization suke ajiye su a wuraren tarihi dama in kaji za suna da yawa ana ƙoƙarin tono wannan sai allah ya sa a ɗaya ga watan yuni 1886 ɗaya ga watan yuni 1886 sai Allah ya sa aka samu wata gawa wannan gawar aka same ta tana nan lafiya karkashin jagorancin wani archaeologist da ake ce masa Sir griston Elliot abin da ya ba su mamaki shine wannan gawar a cikin bincike su kenan sai suka samu ta bambanta da sauran abubuwan da da wato sarakuna na fir'aunonin baya na matar suka rika ajiyewa wanda dukansu ake sa musu sanadarai ne wanda zai iya ajiye gawa ba za ta lalace ba amma wannan gawar babu komai a jikinta sai alama ta gishiri-gishiri a fatar jikinsa wannan gishiri gishiri da suka ɗauka suka bincika sai suka samu gishirin da in mutum ya shiga cikin teku ya nitse ya fita ake samu jikinsa ya yi fari na gishiri-gishirin da kake gani duk wanda ya wanka a teku ya san da wannan zai iya gani don haka wannan sai aka ajiye wannan gawar a medical school na cairo university har zuwa shekarar 1947 tun lokacin da aka samu kamar yadda na ce a 1886 ana nan ana nan shugaban kasar egypt na lokacin da aka samu shine taufik basha har aka zo 1947 sai aka ga waɗannan abubuwan da aka ajiye ɗin a medical school a cairo university sun fara lalacewa sai aka ce a ɗauke su saboda mun suna neman kuɗi da su a matsayin hanyoyi na samun kuɗin shiga na masu zuwa yawon buɗe ido ka ce a kai su faransa a sake musu aiki ta yadda za a sa musu sanadaran da ba za su lalace ba a dawo da su a ci gaba da samun kuɗi sai aka ɗauka suna da yawa cikinsu har da wannan gawar da aka samu a 1886 wanda ita iya ɗan bincikensu sun da ya samu yana da bambanci kuma an samu fatar jikinsa akwai gishiri sai aka kai ƙasar faransa Za ka kai ƙasar faransa sai kasar faransa ta karɓi wannan aiki kuma sai ta damƙa ƙarƙashin wani tim na medical expert waɗanda za su yi bincike a kansu ya za a yi preserving ɗinsu yadda za su daɗe ba su lalace ba suka samu cewa za a sa musu nuclear radiation ta yadda zai ɗauki shekaru da karnoni ba zai lalace ba to amma abin mamaki shugaban wannan tim din shine professor Morris Bukel professor Morris Bukel sai hankalinsa ya fi tsayawa kan wannan wanda yake da gishiri a jikinsa sai ya ce shi bari ya kara dubawa me yasa wannan ya zama haka an yi an yi a wanke an kasa cirewa don haka sai ya sa aka yi bincike kamar na autopsy a cikin cikin sai aka ga abubuwa da yawa waɗanda suka bambanta da sauran gawarkin kaɗan daga ciki shine an samu traces ɗin wani abu na yashi da taɓo a cikin cikinsa sannan kuma aka samu wani abu na ɓangaren hancinsa ko fuskarsa ya ɗan yayyakushe wanda suke cewa daga baya sun gano alamar wannan kafin ya mutu ya yi ta ƙoƙarin wato yadda yana yakusar fuskarsa yadda har ya kushi kansa sannan kuma alama ta nuna ya sha gwagwarmaya da wahala kafin ya mutu sannan abin cikinsa ya nuna cewa akwai taɓo a cikin cikinsa sai ga hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Tirmidhi ya rawaito daga Abdullahi dan Abba. wanda Malam Albani ya inganta cikin Sahihu Sunan Tirmidhi cewa Jibril ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma da ka ganni lokacin da Fir'auna ya zo mutuwa yana kokarin yin kalmar shahada sai na ɗebo tako sai na dafa mata a cikin bakinsa don bana so Allah ya masa rahama bayan wannan tsiyar da yi sai da hadisi ya inganta jibril ya ce manzon Allah sai ya sa tabo a bakinsa yanzu kuma an samu tabo a cikin cikinsa wannan abun sai yasa shi professor Maurice Bukel sai ce kai da sauran bincike fa don haka aka gama da wannan gangan jiki aka mai da shi kasar Masar sai ya zamana shi sai ya ci gaba da bincikensa akan me yasa me ya samu wannan gawar to kawai shine sai da aka zo wani conference a ƙasar saudi arabia aka zo wannan conference din conference ne na malam na ƙwararrun likitoci a duniya da abubuwan da suka gawo na ci gaba shine zai gabatar da wata ta wadda ya sa wa suna binciken da na yi a kan gawar wato sunanta modern medical investigations no no no uh, moments of the pharaohs modern medical investigations ya ce ga abin da suka samu a tim su sai zai gabatar sai ce abin da ya dame shi shine shi dai ya tabbatar da cewa ya yi abin gwaninta da ya gano wannan gawa da ta daɗe kuma a cikinta akwai wani abin da shi ya gano wanda duniya ba ta gano ba sai wani cikin likitocin da yake wurin musulmi sai ce masa wannan abin da ka gano gashi na a cikin alkur'ani sai buɗe masa suratu yunus nan wurin da muka karanta ya buɗe masa translation ɗin turanci shi bai taɓa ganin ƙur'ani ba Mu bai taɓa tsammani a cikin ƙur'ani akwai wannan abun ba sai ga wannan aya bayan ya gama abun ya samu shi da kansa yana ganin shi a duniya ya gama yin abun abun gwaninta shine kawai sai ga Allah ya ce a yau za mu tseratar da gangan jikinka saboda ka zamo abun abun izina da aya ga wanda za su zo a bayanka wallahi a lokacin ya ce na yi imani da wannan littafi cewa littafi daga Allah ne kuma na yi imani da addinin wannan littafi ya zama musulmi a lokacin professor maurice bukel ya zo ya zama mai amfani ga musulunci shine wanda ya zo ya rubuta ya yi littattafai da yawa babban littafinsa da ya fi kowanne shahara shine quran bible and science wanda kuma shine ya zama father and founder of wani abin da ake ce bukelism wanda shine bincike na kimiyya wanda za a jinjina shi da alkur'ani da addini duk wanda ya wannan a yanzu da zai faɗi wata aya da take da alaka da kimiyya ta zamani ya biyo bayan wato Morris Bukel ne shi yasa ma ake sawa wannan abun da cewa Bukelism wannan bawan Allah ya rayu a musulunci kuma ya rasu a watan Fabrairu a 1998 Allah ya gafarta masa wannan kaɗan ne daga cikin abin da zai ƙara nitsar da mu ya kwantar mana da ya ƙara ba mu nutsuwa mu yi imani da wannan alƙur'ani sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq aw lam yakfi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid wanda yake neman ƙarin bayani ya duba arab news labarinsu na march 1 2013 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.